Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh karkashin sa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wannan gabatar da muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi sali usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa da kuma shirinmu na karshe kiɗe-kiɗen iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu katsina ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata 18 ga watan mayan shekara ta 2021 wanda daidai da shirya ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa yau ce ranar 28 ga watan urdubahish wanda kuma rana ce ta girman babban malamin addini kuma masanin ilimin falsafa da magunguna da kuma taurari wato abul fatah umar ibn ibrahim khayyam a kasar iran an haifi hayyam a garin nishabur a arewa maso gabacin kasar iran a shekara ta 417 hijira kamariya umar bin ibrahim hayyam yana daga cikin fitattun malaman addini da ilimin taurari da magunguna na karni na biyar hijira kamariya hayyam ya fi shahara ne a ilimin falsafa kamar da kuma ya rubuce-rubuce da dama a wannan bangare sannan kuma ya rubuta wasu littattafai a bangaren ilimin taurari da kuma magunguna masu saurari ko kun san cewa shekaru 191 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan mayun shekara ta 1830 sarki charles na goma na kasar faransa ya baiwa sojojinsa umarnin mamayar kasa algeria da ke arewacin afirka dalilin da ya sa sarkin ya bada wannan umarni shine cewa sarkin kasar algeria na lokacin ya bukaci faransa ta biya bashin frank miliyan bakwai na algeria wanda take bin kasar faransa sai dai bayan mamayar algeria mutanen kasar sun nuna turjiya da jajircewa a gaban sojojin mamaya na faransa duk da cewa wannan bai hana faransa ci gaba da mamayar kasar algeria ba inda faransa ta zauna a cikin algeria har tsawon shekaru 130 da ƙarshe dai a shekara ta 1962 bayan artabu mai tsanani wanda ya sanadiyar mutuwar sojojin faransa da kuma dakarun sa kai na algeria da mutanen gari sama da miliyan daya ƙasar algeria ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallakar faransa ta ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata rana irin ta yau wato 18 ga watan mayu na shekara ta 1947 kasar india ta jarraba makaman nukiliyar ta wanda ta kera a karan farko a hamadar rajasthan wadda take yammaci a kusa da yakarta da pakistan wannan gwajin da ya sanya kasar india a matsayin kasa ta shida a duniya daga cikin kasashe waɗanda suka mallaki makaman nukiliya wato bayan kasashen amurka tare da soviet faransa ingila da kuma china sai kuma bayan shekaru 24 wato a shekara ta 1988 kasar india ta sake wani gwaji na wasu makaman nukiliya har guda biyar a rana guda wannan dai ya sanya kasar india ta zama kasa mafi karfin makamai a yankin asiya ta kudu Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniya da farko ga su jiragen yakin harabci kasar isra'ila suna ci gaba da kai hare-hare kan yankin zirin gaza tsarin yanar gizo na g5 ya fara sauya yadda masu amfani da wayoyin tafi da gidanka suke amfani da su a daidai lokacin da aka shiga mako na biyu da fara gumurzu tsakanin dakarun kungiyoyi masu gwagwarmaya da makamai na falastinawa a yankin gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan da kuma birnin kudus majiyar harbe ƙasar isra'ila ta bayyana cewa jiragen yakinta sun kai hare-hare a wurare da ta kira ramuka na karkashin kasa wa'anda falasɗinawa a yankin zirin gaza suke amfani da su don kai hare-hare kan yahudawan sahiyoniya jaridar egypt daily ta bayyana cewa ya zuwa yanzu dai falasɗinawa 198 ne suka yi shahada a hare-haren da jiragen yakin hanfikar isra'ila suka yi ta kaiwa a yankin zirin gaza 55 daga cikin waɗanda suka yi shahada yara ne yayin da 34 kuma mata sannan a yawan makamai masu linzami kuma wa'anda ake cillawa kan yankunan falasɗinawa da aka mamaye labarin ya ce a jiya kaɗai dakarun izuddin kassam da kuma jihadul islami sun cilla rokoki 60 a kan yankunan falastinawa da aka mamaye idan an kwatanta da 120 da kuma 200 a kwanakin da suka gabata har ila yau izuddin kassam ta bayyana cewa a karon farko ta kai hari kan jirgin ruwan yaƙi na harjiksa isra'ila a tekun mediterranean a jiya litinin har yanzu dai babu batun tsagaita buɗe wuta wa juna a yakin wanda dokar fitar da falasinawa da gidajensu a unguwar sheikh jarra da ke birnin kudus ya haddasa alkali alkalai na kasar iran ya bayyana cewa kasashen da suka samar da hulɗa da haramci kasar isra'ila cikin kasashen larabawa suna da hannu dumu-dumu a cikin zubar da jinin falasinawa wanda sojojin haramci kasar isra'ila suke ta yi a yankin zirin gaza da kuma wasu wurare a kasar Falasinu. tashar talabijin ta Paris TV a nan Tehran ta anakalto Sayyid Ibrahim Ra'isi yana faɗar haka a jiya Litinin a taron majalisar gudanarwa na ma'aikatar shari'ar kasar a nan birnin tehran said ra'isi ya ƙara da cewa akwai tausayi da bakin ciki sosai idan mutum ya gani ko ya ji abubuwan da suke faruwa a ƙasar ta falastinu da aka mamaye a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a yau ne dai aka shiga mako na biyu da fara yin yaƙi tsakanin sojojin hamdar kasar isra'ila da kuma kungiyoyi masu gwagwarma da ita a yankin gaza na ƙasa ta falasdino da aka mamaye masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a wani bincike wanda kamfanin sadarwa na ericsson consumer lab ya gudanar ya gano cewa tsarin samar da yanar gizo na g5 ya fara sauya rayuwar mutane waɗanda suke amfani da tsarin g5 na intanet a ƙasashen duniya da dama jaridar egypt daily ya bayyana cewa tuni da ya tsarin yanar gizo mafi karfi na duniya wato g5 ya fara sauya rayuwar masu amfani da shi a kasashen duniya da dama daga ciki sun rage amfani da tsarin samar da yanar gizo wanda aka fi sani da wifi a gidajensu don irin karfi da kuma saurin biyan bukata wanda tsarin na g5 yake da shi kamfanin ericsson consumer lab ya ce ya gudanar da bincike a wasu kasuwannin kamfanin 26 kasashen duniya daban-daban wanda kuma suka hada da amurka china korea ta kudu da kuma birtaniya inda ya gano cewa ɗaya daga cikin biyar na masu amfani da tsarin g5 sun rage amfani da wifi a gidajensu sannan ya zuwa yanzu a cikin mutane kimanin biliyan da uku masu amfani da wayar salula a duniya miliyan 220 daga cikinsu suna amfani da tsarin yanar gizo na g5 ne daga ƙarshe dai rahoton ya kammala da cewa tsarin bada intanet na g5 ya samu ƙarin karbuwa ne a lokacin kulle wanda aka yi ta yi a kasashen duniya saboda hana yaduwar cutar corona a bangaren wasanni kuma yar wasan kwallon kafa ta mata ta kungiyar kwallon kafa ta barcelona wato asisar ashola yar najeriya ta sami lambar yabo a gasar champion league a ranar ladin da ya gabata a wasan da aka buga a kasar sweden a minti na 71 ne aka yi musayar asisar ashola da wata a wasan da suka yi a ranar Ladi da ta gabata inda ta taimaka wajen cin kwallaye hudu wanda kungiyar ta ta ci kungiyar mata ta chelsea inda aka tashi hudu da nema kuma wannan shine karon farko wanda kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta sami nasara a bangarorinta guda biyu wato ta mata da kuma maza a kasashen turai barcelona dai ta ci dukkanin kwallayenta ne a bangare na farko na wasar a minti na 21 sun ci kwallo na uku sai kuma kwallo na hudu a minti na 36 da haka kuma aka kashe gwiwar 'yan wasan chelsea ta mata a wasan an tashi wasan ba tare da wani sauyi a bangare na biyu na wasan ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zan fara da shirin nan na muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa muleka iran bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barka mu sake saduwa a cikin shirin namu leka iran shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da kuma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da suke a nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. to madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai magana ne game da daɗaɗɗun wuraren tarihi da ke birnin mashhad mai tsarki a duk lokacin da aka kira sunan mashhad abu na farko da yake fara zuwa shine hubbaran limami na takwas da cikin limaman shari'a goma sha biyu da gidan annabta na annabi muhammad tsiya da amincin allah su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka yana daga cikin muyan wurare masu tsarki a kasar iran wato hidikatar ma'anawiya na ƙasar iran ba ga bangaren addini da ziyara a birnin na mashahad da birnin na mashahad yake banta da shi ya samu ci gaba sosai a bangaren yawon shakatawa da buɗe ido kuma suna da wuraren tarihi masu ɗaukar hankali da shakatawa da kuma al'adu da ya sauransu daga cikin irin waɗannan wurare akwai makarantar abbas kali khan majami'ar masruf da dai sauransu a taikace dai da wurare da suka dace domin yawon shakatawa inda nan gaba za mu kawo muku labari ko bayani game da waɗannan wurare ɗaya bayan ɗaya. A zaman Afshariyan birnin Mashhad ya kasance babban birnin ƙasar Iran kuma da faɗin mita murabba'i 351 kuma shine birni na biyu a girma a ƙasar Iran bayan Tehran. Wannan garin ya kasance gari ne mai mahimmanci a dauloli daban-daban da suka gabata kuma yana da guraben tarihi masu yawa da ke ɗaukar hankali. gine-gine da ke mashahad mai cike da tarihi ne akwai abubuwan faɗi da yawa ga masu zuwa kashe kwarbatar ido a wajen to yanzu kuma bari mu fara kawo muku tarihin kaɗan daga cikin wuraren tarihi da ke wannan garin da farko bari mu kai ku zuwa tulluwar haruniya tulluwar haruniya tana daga cikin muhimman gine-gine da ke lardin Khorasan kuma da nisan kilomita 25 da arewa maso yammacin birnin Mashhad kuma yana ɗaya daga cikin dubban guraben tarihi da ke garin tus da ke kusa da kabarin fitaccen mawaƙin nan na ƙasar iran wato firdausi akwai masana da masu bincike da dama da suke ci gaba da rubuce-rubuce da bincike kan wannan wurin tarihi domin gano hakikanin wannan wuri ana faɗin cewa tarihin gina wannan wurin yana komawa ne zuwa ga karni na bakwai ko na takwas bayan hijira kamariya sai dai har yanzu ba a tabbatar da wannan maudu'i da aka bayyana ba. yanzu kuma sai makarantar abbas ali khan wannan makarantar da ke babban titin nuwab safawi kuma ta daga cikin daɗaɗɗiyar makaranta wadda abbas oli ya gina a shekara ta 1977 hijira shamsiya kana an gina ginin da ke ƙarƙashin wannan makaranta ne lokacin da ake fara da ginin harami mai tsarki na imamu riba alaihi salam ginin makarantar yana daga cikin nau'in tsarin gini da aka yi shi tun a zamanin daular safawiya inda aka kawata bangarori daban-daban na wannan gini da tiles da farar ƙasa da ya sauran kayan kwalliya da ake kawata wuri da su. sai kuma cihar daki bashur wannan yana ɗaya daga cikin guraben tarihi da ke kurasa na radawi wanda aka yi masa rajista a matsayin abin giramawa na ƙasa. Bisa bayanan da fitaccen masanin tarihin nan farfesa Ator Pop ya yi game da yanayin tsarin ginin da ba shi da tamka. Wannan ginin da aka yi shi da duwatsu tarihinsa yana komawa ne zuwa ga zamanin zamanin kafin bayyanar musulunci kuma an yi shi ne a zamanin Sasaniyan da ke da nisan kilomita 70 da kudu maso yammacin birnin Mashhad. a tsohuwar hanyar zuwa mashahar wato turbata haidariye kusa da garin ribad fari dalilin sanya wajen wannan sunan shine wato wani bangare daga katangar dutse wanda rana ke bullowa daga wajen kuma yana da kyau sosai da ƙayatarwa wasu sun yi amanna cewa an gina ta ne domin ba da kariya ga titin da aka gina to ko dai yaya lamarin yake game da waɗannan saɓani da ake da shi game da asalin sanya ma wannan wurin suna a takaice dai wannan gini ne mai kyau mai kayatarwa da aka kashe makudan kudade wurin gina shi kuma yana da daɗaɗɗen tarihi a nan ƙasar iran to sai kuma wajen tarihi na gaba da ke birnin na mashahad mai tsarki wato kabarin nadir shah a halin yanzu kabarin nadir shah yana bangaren arewa maso yamma na dandalin kasuwa hudu na dandalin kusurwa hudu na shahidai wato shahararrohe shuhada wato nadir sha a baya baya ga hubara imam rida alaihi salam wannan wuri yana daga cikin muhimman wajen yawon shakatawa da ke birnin mashad. wanda ke cikin wani lambu mai faɗin mita murabba'in hudu. makabartar ta kunshi abubuwa masu yawa a wajen kamar wajen sayar da littattafai da ɗakin adana kayan tarihi da dai makamantansu kabarin firdausi fitaccen mawaƙin nan na ƙasar iran ba za a manta da shi ba idan za a yi magana game da muhimman wuraren tarihi da ke birnin mashhad sai dai a shirye-shiryenmu da suka gabata idan masu ware suna biye da mu mun kawo cikakken bayani game da kabarin wannan fitaccen mawaƙi da kuma tarihin rayuwarsa da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun ji bayanan da muka yi a wancan lokaci to kuma da wannan ne shirin namu ya zo ƙarshe gan lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki ya zama wajibi daga aya a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da ci gaban bayani game sauran wuraren tarihi da ke wannan gari ko kuma wannan birni mai tsarki na mashahad a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. madala masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kyawa shima kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sa mai kamu kawaki daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishantarwa da gamsarwa amma a yau shirin namu ya gaito muku da girsha riza'i da fatan masu saurare su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم میترسم آخه بی هوا بارون بیاد دست کیا باید بگیرم هر شب تو یا من تو رو میبینمت میگی کنار گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم از بزن بیرون از تنها از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم پس بزن بیرون از تنها girsha rizai girsha rizai kenan kuwa saurara a cikin waka da gabatar da ta kayatar da ku a cikin wannan waka da ka gabatar fata masu sun amfana kuma sun nishadantu da abin da aka ji to kuma an zan zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da sabuwar waka amma kafin na amma don wanda ku ji mu su musamman ni da kanci tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma kada shafa za a iya ci gaba da biyan shirye-shirye mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. واسه نه تقدیری که این دوری رقم زد بهت گفتم نمی نمیبینی تموم زندگیمونو همین دوری به هم زد حالا من موندم و بارون حالا این چشمای منو تنها نمیذاره masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara jiragen yakin harabcin kasar isra'ila suna ci gaba da kai hare-hare kan yankin zirin gaza tsarin yanar gizo na g5 ya fara sauya yadda masu amfani da wayoyin tafi da gidanka suke amfani da su masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh